ba maganar hakuri a nan Khadija ki faɗa min wanda ya miki ciki ko ranke bace fashewa ta yi da kuka tana yarfa hannayenta ta ce wallahi bani da ciki ni ban san komai a kai ba risinawa ya ya buga teburin da ke gaban shi kamar zai fasa ɗakin ya ce karya kike Khadija ciki gare ki kuma ba nawa ba ki faɗa min waye miki ciki ko na mayar da ke wurin iyayenki sannan na faɗa musu abin kunyar da kika yi ki karar bude kofar da Najib yayi ya sa su juyawa dukkaninsu suna kallon kofar da shi ma kallon kallonsu yake hannun shi rike da takeaway din da ya shigo da shi yanzu saboda daren da ya cika a waje har zai shige ɗakin su dai ya ji mahaifin shi na neman yin barnar shi yasa ya shigo don ba shi hakuri don haka kawai ya ji baya son ɗaga mata muryar da yake a cikin daren nan a kufle ya nuna shi da hannu ya ce kai kuma me na shigo mana haka ba sallama ɗakin ka ne nan din? a sanye ya girgiza masa kai alamar a'a ya ce na ji kana ta daga murya ne dan Allah ka kyale ta yarinya ce karama da bata san komai ba komai ta maka kai hakuri ka nasar da ita a tsana a tsawace Alhaji Mudan ya ce shiru dan Allah karamar yarinya ce ta san ta ha'ince ne ta yi cikin shege alhali tana da aure na kaga malam fita anan mai da kallon shi ke lambu da ta sake daga hannu alamar rantsuwa ta ce wallahi tallahi ni ban san komai ba kai hakuri kar ka take ni dan Allah kuma kar ka faɗa wa babba sai zane ni wallahi Najib da tunda mahaifin shi ya ambaci ciki ya daskare yana kallon ke lambu da ke kasa tana ta kuka ciki ciki fa ciki ciki fa nashi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me falsafar samun cikin nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yarinya a bar tausayi kuka take iya karfinta tana rokan kar a faɗa wa mahaifinta shi kam ya zai yi ba ma wannan ne matsalar ba yanda yake jin kukanta na damun shi ne abin da ya ba shi haushi ji yake kamar tana karatar zuciyar shi ji yake kamar ya kalli mahaifin shi ya ce dan Allah dai na saka ta kukan nan ba na so sai dai ba zai iya ba kamar yadda kuma yake jin ba zai iya hakura ya rinka kallon hawayenta ba ba zai bari laifin shi ya shafe ta ba ba zai sake yin shiru ta sake tozarta ba ga laifin zina ba zai bari a kalle ta a matsayin wacce ta san uban abin da ke cikinta amma ba za ta iya faɗa ba hakan yasa na ji biyun kukan kora ya shiga takowa falon nake lambu yana kallon mahaifin shi da yanzu nan yake jin kamar dangantakar shi da shi ta nesa ce ba ta kusa ba saboda jihadin da zai yi ji yake zai iya ajiye alakar da ke tsakaninsu idan ya gama taimakon yarinyar daga kunyar da yake hasasowa za ta shiga sai ya dawo da alakar tasu sabuwa fil cike da karfin hali da izar da ta samo asali daga asalin wanda ya haife shi cike da kwarewa isa da rashin tsoro ya kalli Alhaji Mudan, da shi ma shi yake kallo ran shi na sake bacewa ce. Baba in dai ciki gare ta to wani. Agigi ce ke lambo ta daga kai ta kuma juyawa ta kalli Najib da ke bayanta sai Alhaji Mudan da ya tsare shi da idanu ya tsaya cak yana kallon shi ya kai minti daya a haka kafin yayi tangal tangal da baya baya har sai da ya kifo akan kujerar da ke bayansa ya yi zaman bori daɓar ba tare da su sun rusuna daga kallon najib ba a hankali ya sake takowa ya matso kusa da ke lambu ya durkusa kusa da ita hakan ya sa suka fuskanci alhaji mudan kamar wasu 'yan islamiyya suna kallon shi da jiran jin hukuncin da zai yanke musu haɗe hannaye yayi a ƙirji cike da tausasawa da jin lallai zai ɗauki koma menene amma kar a taɓa masa Khadija da kuma abin da ke cikinta ya sake kallon mahaifin shi ce kai hakuri baba abin ya faru ne a ranar da na je har gidansu na ɗauke ta tabbas karya na maka a wancan lokacin amma ban san haka za ta faru ba kai hakuri dan Allah ka yafe mun sannan duk hukuncin da zaka yanke ita babu ruwanta na ne wallahi ita bata san komai ba yana darewa tare da kallon ke lambu da hankalinta ke kan Alhaji Madan dan ita hannun shi da girman jikin shi take aunawa idan dukan ta zai yi ai zai kashe ta komai da gayya idanuwan shi suka nemi makalewa a jikin ke lambo da ya masa masifar kyau rigar da ke jikinta ba sharshara ba ce sai dai mai sulɓi ce da ke rawa a jiki a yanda ta ɗanyi kumari kuma sai rigar ta mata kyau motsin da alhaji mudan ya yi da kafarsa yana son tashi tsaye ne ya dawo da hankalin shi da sauri har ya miƙe yana gyara rigarsa jiki na neman jiri na neman ɗibarsa yayar kallon najib ya yi duk da baya jin daɗin jikinsa sosai sai da ya karfin halin nuna shi da yatsa ya ce sakaci na ne tun farko da aka ce an ɗauke ta na yi tunanin kai ne ban na ɗauka alhai sai kawai ya girgiza kai ya fara takawa zai fita a ɗakin ta sauri najib ya meke tsaye ya bi shi da kallo yana faɗin ka yafe min kenan cak ya dakata amma bai juyo ba sai kawai ya ci gaba da tafiya sake matsawa ya ce baba dan Allah kaman ka faɗa min tun yanzu Don Allah baba ka min faɗa tun yanzu kaga idan mama ta ji haka hawan jinin ta zai iya a hasale ya juyo yana zazzaro masa idanu tare da nono shi yace kar ka sake kar ka sake ambatar matata da mahaifiyarka ba abin da kuka haɗa kai da ita takawa ya kare a fusace zai fice sai kwatsam hajiyar sama hayaniyarsu ke ɗan kai mata a ɗakinta ta fito har ke lambu da ta tashi tsaye kallanta suka rinka yi kamar sun ga wata bakuwa cikin rashin sani da fahimta tana gyara zaman hijabin da ce lafiya Alhaji ba ku kwanta ne har yanzu lafiya nake ta jin muryoyinku a sama haka a tare kuma da sauri Najib da Alhaji Mudan suka ce ba komai sai kuma suka kalli juna sai Najib da ya juya ya kalli ke lambo da ke rarraba idanu tana share hawaye ya ce mama dama da mugun sauri Alhaji Mudan ya katse shi da cewa dama Khadija ce ba ta jin daɗi amma jikin nata ma da sauki kallon ke lambu ta yi da ke tsaye idanuwanta sun nuna alamar kuka ta sha da rashin gaskatawa ta kalle shi ta ce na ga kamar kuka ta yi cike da rashin gaskiya ya girgiza mata kai ya ce a'a ba haka ba ne, wai fadan an faɗa mata tana da ciki ne shine take ta maimaita cikin haifuwa gare ta daga na ce mata eh shine take kuka wai tsoron haifuwa take ya dire maganar yana haki saboda karyar da yayi da kuma bugawar da zuciyarsa ke masa ba daɗi shi kaɗai ya san me yake ji a tsawon nan da suke a tsayi wannan da suke sai lokacin kaɗai ya yarda har ta saki marmashi tana kallon ke lamban da ce Khadija kar ki damu kan kin ji insha Allah za ki haifi lafiya ke ma yanzu dai ki ce ki kwanta da safe zan miki bayanin da ya dace kallon Najib ta yi ta turo baki ta ce mu je ja'iri na ɗauka kuna nan kuna halin ku ne Najib da yayi sororo yana kallon Alhaji mudan da kyar ya iya kallanta ya daga gaba ya bi bayanta har sake juyowa yake yana kallon mudan da ke lambu suna ficewa alhaji mudan ya juyo ya kalli ke lambu da tuni ta zuba masa idanu tana ja baya wani marmashi yi mai ciwon gaske ya dafa kansa da ke sara masa ya ce ciwo nake ji Khadija Don Allah zan iya kwana a ɗakin ki ba da wata manufar ba sai dan rinsa idanu ya yi sosai hakan ya sa kwalla fitowa daga idanuwansa daya ba tare da ya bude idanu ba ya ce ban taɓa sanin haka ake jin ciwon abin ba Allah ne ya tsayartar da ke daga najasar da ke tare da ni a hankali ya sauke hannu daga kansa yana kallanta da idanuwan shi da ke neman rufewa amma karfi da yaji yana son kallanta ya ce Khadija bai kamata a dalili na sunan Ki kimarki martabarki duk su lalace ba ɗana ne ya aikata haka don haka zan ɗauki wannan nauyin da kaina a zahiri zaki ci gaba da amsa sunan matata har san da zaki haifu amma a badali ke ba matata bace waro idanu ta yi ta rufe baki tana sake fashewa da kuka ta ce na shiga uku kar ka sake ni ba maka komai ba wallahi shi ma ya faɗa maka gaskiya ni ban san komai ba akai alhaji idan ka sake ni babba zai yanka ni murmushi ya sakar mata ya ce ba zai yanka ki ba Khadija zan yi magana da iyayenki amma ba yanzu ba yanzu dai dan Allah ki mun alfarmar kwana dafakan da ya sake yi tare da tangadawa ya sake lambu saurin matsawa kamar za ta rike shi sai kuma ta dakata tana nuna masa ɗakin baccin ta ce, Alhaji ka je ka kwanta to dan Allah kar kai kuka saboda kaji wani murmushi ya kuma sakewa yana lalubo yana lalubawa har ya shige ɗakin tabbas ya gama kudurawa cewa ya sake ta sake daya don ko ba komai auren su da masu yi shi ne ba a bisa koyarwa ta addini ba kamata yayi a ce ta yi istimina'i kafin a daura musu aure amin ta yi istibra'i kafin a daura musu aure to amma watakila ubangiji ya rufe al'amarin ne har zuwa yau don shi ma ya ɗanɗani wannan ɗacin da sauran iyaye ke ji yayin da aka keta haddin 'ya'yansu ko da kuwa da son rai 'ya'yan nasu ne a falo ke lambar ta zauna ta haɗe kai da gwiwa tana da faman kuka kalar cikin haihuwa take ta nanatawa a ranta ciki kuma ba namijin da take aure ba ita kam ta shiga uku idan babba ya je sai ya kashe ta ai yanda ta ga rana haka ta ga daren nan bata ta rantsa ba kamar yadda Alhaji Mudamma da kyar ya kai asuba dan ya da sosai da ciwo Najib ma bai yi bacci ba sai tunanin me ke damun damunsa akan yarinyar nan sannan ya za su yi yanzu game da maganar cikin ta matar baban shi Allah sarki wannan kenan washe gari irin zaman nan ta yi ta tangale kafafuwanta ga kujerar da take zaune da wayar Khalid a hannunta tana kallon wani series cike da gajiyawa ta ajiye wayar ta. tare da can dan karamin tsaki hakan yasa Khalid dan juyowa kadan ya kalle ta girgiza kai kawai yayi ya ci gaba da ba maman shi madara tashi ta yi a sanye ta shiga ɗakinta jim kaɗan ta kwamtsa wata kara daga ciki tana kwala kiran hannatu bandi zan mutu hannatu da gudu Khalid ya miƙe ya nufi ɗakin don ganin me yake zai kashe ta karo suka ci ita da karo suka ci ita tana shirin fitowa daga ɗakin shi kuma zai shiga da sauri ya riko damtsanta yana faɗi lafiya me ya faru shashe katarin ƙaye idanuwanta na zubar da hawaye ta ce bandi jini fitsari na ya koma jini bandi ina ga kayan ciki na ne suka lalace dan Allah mu je ka kai ni asibiti sakin hannunta yayi ya shafa gemun shi yana feso iska daga bakin shi kallanta yi sosai cikin nutsuwa ya ce kin san wani abu duk macen da kika gani a duniyar nan to tana fitar da wannan jinin ba wai rashin lafiya bace alamar tabbacin lafiyar kenan duk wasu kananan cututtuka da kuma abin da kika ci ana tace su ne sai ya fito a jini dan haka ki nutsu kin ji yanzu fa kin zama babbar yarinya mai aji da nutsuwa da hankali da kamala da sauransu don haka yanzu kin wuce ajin wasa da kasa ko da yar tsana ko ma wasa da maza a yanzu kin wuce wannan matakin zuba masa idanu ta yi da suka yi shakat da hawaye ta ce to me yasa sai mata ke yi kowa da kuma kuna yi murmushi yayya ya ayyana dan kare a zahiri kuma sai ya ce yanzu ki karasa shiryawa kuma ai Hannatu ta nuna miki yadda zaki amfani da abin da na siyo miki ko jinja na kai ta yi alamar eh ta ce tana nuna mun. wai dole na sa wannan Rafa mata baki yayi ce to ki kare shiryawa da kyau zamu je gidan addarki yau a can zaki wuni da farin ciki ta jinjina kai ta ce to da sauri ta juya ta nufi wurin kayanta don shiryawa shi ma fitowa yayi daga ɗakin yana raya dole mata wuni tare da ke lambu sai da suka ɗauki kusan awa ɗaya kafin su bar gidan suka nufi gidan ke lambu don koma mata kyar suka lallaɓa suka bar ta tare da hannatu Allah sarki kiran sallar asuba kaɗai. ya sake kiwa jiki a sanye ta shiga ɗakin danyen alwala ta yi sallah sai dai yanayin da ta samu alhaji madan na rai na neman barin gangar jikinsa ya sa ta karasa a guje ta durƙusa tana kallon shi numfashi da kyar yake fitarwa idanuwan shi na neman kakkafewa Laura hannaye ta yi a saman kai ta sake rushewa da kuka a ƙarshe a harshen fulatanci tana faɗin na shiga uku alhaji karka mutu dan Allah karka mutu da bakin cikina, ka tashi alhaji kaji ganin hakan ba za ta gyara ba ya sa ta miƙewa da gudu ta fito tana kwalla kiran sunan hajiyar sama tuni hankalin 'yan gida ya tashi aka shiga kokarin kiran likita na alhaji mudan don su kansu yadda suka gan shi sai suka kara ɗaukar shi zuwa asibiti sarar da ke cikin tashin hankalin rashin samun nasarar zubewar cikin basma ka baki ɗaya sai ta kara cewa tana neman fita a hayyacinta ga ke lambu da ke ta kuka kamar an ce mata ya rasu ne haka likitocin haka likitan ya same su ya wuce ɗakin ta ya shiga kokarin ceto rayuwar alhajin sama da awa biyu aka samu komai ya fara daidaita bayan an saka masa oxygen lokacin ne ya nemi likita da ya kira masa najib a duk inda yake likitan na lekowa wajen ɗakin ya ce najib ka zo mahaifinka na son ka ta mamaki hajiyar sama ta kalli najib da tashin sa kenan daga bacci najib kuma da ya san akwai wani abu tsakanin su bai yi mamaki ba wucewa ya yi rufo ɗakin sannan ya karaso ciki inda yake a jigace ya kalli likitan ba tare da ya ce ba tare da ya cire oxygen din ba ya ce ka ba mu wuri jinjina kai likitan yayi ya juya ya koma falo dan yanzu haka akwai allurar da yake jira a kawo masa yamma alhaji dan haka ba zai yarda ya nesa da shi ba kallon juna suka yi sosai kafin alhaji mudan ya ce najib kaga ciwon nan nawa ba lallai na tashi na tashi ba taimako ɗaya nake so kaman dan Allah kar ka faɗa wa kowa ba ni ne uban abin da ke cikin Khadija ba da mamaki najib ya kalli mahaifin nashi sai yake tambayar kansa dama haka yake san shi dama yana da burin rufa masa asiri har haka lalle ashe mahaifin shi yana san shi sosai amma kuma sai dan kyafta idanuwan sai ce baba ta ya zamu iya yin haka rayuwar nan da ba ta da tabbas me yasa kake tsoron asanni ne girgiza masa kai ce. kai yaro ne najib kaman wannan taimakon kaji bana so kimar yarinyar nan ta tabo ta dalili na dan dan Allah wani irin numfashi ja sosai da yasa Najib dafa kafadar sai ce baba dan Allah kai shiru ka fa ba kyau riko hannun Najib din yayi yace kai maza ka kira min Khalid zan sanar da shi komai da ke faruwa dan ya zama shaida kai sauri nan bai karasa ba ya shiga sauke numfashi da yasa Najib mikewa da sauri yana kiran sunan shi sakin hannun Najib din yayi yace in maza ka je sauri najib da gudu najib ya fita daga ɗakin yana amsa masa da to ya jira shi yanda ya fice su ya sa hajiyar sama kwala masa kira sai dai ina komai yana da sanadi duk abin da Allah ya rubuta faruwarsa kuma babu mai iya dakatarwa duk kokarina duk kokarinta da zagayenta na san kar ya haɗu da asalin iyayen shi sai dai ta manta akwai wata alaka da iya iska ma kawai zai iya sanadiyar cutar da ita juyowa kawai yayi ya ce mata mama yanzu zan dawo ya fice a falon motar da ke hannun direba ya zo ɗaukar yara zai kai su makaranta ya karba ya ɗauki hanyar zuwa gidan Khalid din a kofar gidan ya faka motar ya fito sai dai yana ɗora hannu da niyyar bugawa sai kofar ta buɗe alamar ba a rufe ta ba amma alamar ba a rufe take ba shiga yayi da hanzari don halin da ya baro mahaifin shi ba na tsayawa tsaiko bane balle ya tarar ya duka kasa yana rarrashin wata dattijuwar mata yana faɗin kiwa Allah maman Alhaji ki hakuri Bello ya tarar ya duka kasa yana rarrashin wata dattijuwar mata yana faɗin kiwa Allah maman Alhaji ki hakuri ki koma ciki wallahi idan na bare ki fita Alhaji cimin uwa zai yi ki rufa min asiri dan Allah Hannatu ma da bata san da fitowar maman ba da gudu ta fito ganin sa yasa ta karaso tana rike hannun maman ta ce mama mu koma ciki yanzu yalla bai zai dawo gaske hannunta ta yi ta juya da zafin nama da nufin fita, sai dai wanda ta gani tsaye gabanta, ido hudun da suka yi da matashi na Najib ya sa ta tsayawa cak, idanuwanta a cikin nashi, duk da bata da lafiya, amma dai wani abu ta ji da sai wanda ka haifa a cikin ka kaɗai kake jin haka. Wannan rahamar Ubangiji ga bayansa ne suka shiga kwaranyowa daga idanuwanta wanda ita kanta bata san suna fitowa ba, bare ta tambayi dalilin fitowarsu. a hankali ta shiga takawa gaban Najib da ke tsaye tsakanin shi da Allah wani abu mai kama da madaukakiyar kaunar dattijuwar nan yake ji daga ganinta ji yake kamar ya ce mata mamana amma kuma bai da hujjar yin haka yana tsaye har ta karaso kusa da shi idanuwan ta kakkafe a cikin nashi daga hannunta ta yi nadama ta kusanto shi da fuskar shi a hankali ta ɗora a kuncin shi da ke zagaye da gashi irin na matasan yanzu sai kawai ta saki wata iriyar dariya mai kama da kuka ta ce Kalil! wallahi Kalil! Kalil kai ne kai ne ko imin dariya Khalil kakkarfan ajiyar zuciya na jibi ya sauke a nitse, ya kai hannun shi ya dora ana mama da ke kan kumatun shi cike da tausayawa na gano lalurar da take tare da matar ya sakar mata murmushi ya ce eh ni ne kin tunani ba da ɗaya hannunta ta nuna fuskar shi ta shiga kirkire dariya tana kallon shi Najib kuma da ya isa lafiya da kowa Najib kuma da ya iya tafiya da kowa sai yake mata murmushi daga karshe har shi ma ya rinka kirkira dariyar yana faɗin mama na ta gane ni na ji daɗi sosai mama da ke ta gaggaba dariya ya tsanta car kamar za ta tsone masa ido sai kuma a bayan dariyar kuka ya fara biyowa baya hannuwa ya sa ya tallabo fuskarta cike da tausayinta tabbas a bayan dariya ne take kuka hakan na nufin akwai wani ciwo a zuciyarta da ta kasa faɗa ma kowa ganin hawaye na sauka a kumatinta sai ji idanuwansa sun cika da kwalla da azama ya jawo ta jikinsa ya bata wata kyakkyawar rungumar da ta saka shi fashewa da kukan da tunda yake a raye shi dai bai san ranar da yayi kuka irin haka ba da dai wayen shi kai shi damuwa ma idan ta masa yawa iyakacin shi ya babbaka wa kwaya wuta sannan hayakin shi wannan hayakin shi ke tafiyar da matsalar amma sai gashi yana kwakumi mama am yana kukan da iya numfashi kawai yake saukewa ji yake kamar wata tsoka ce da ya rasa a jikin shi tsawon shekaru amma kuma yau ta dawo jikin shi in ma dai dattijuwar nan ce tsokar in kuma ta dalilinta ne tsokar ta dawo jikin shi ko ma dai yaya ne yana jin matar nan daban da kowa wallahi ita kanta mama lubtai a jikinsa tana rera kuka mai matukar cin rai sun jima a haka tsaye har hannatu da ke mamakin waye wannan ta matso kusan su ta dafa mama ta baya ta ce mama mu je ki huta Najib ne ya fara daga kai ya kalli Hannatu hakan ya ba mama damar dagowa ita ma ta juya ta kalli Hannatu da ta kama hannunta kokarin fisgewa ta yi hakan ya sa Najib kallon Hannatu ya ce sake ta malama sakinta ta yi amma sai ta maraice fuska ta ce yalla bai kaga ban san ka ba dan Allah kar ka bari mama ta fita wallahi yalla bai zai min ba dadi wani kallo ya ma Hannatu sannan ya kalli fuskar mama sai kawai ya saki murmushi ya ce ka ji mahaukaciya wa ya faɗa miki zan bari ta yi nesa da ni mu je mama ya faɗa yana jin hannun mama zuwa falon da kallo suka bi hannatu da bello da kallo suka bi su hannatu da bello da ya tashi tsaye baki sake bayan sa hannatu ta bi har suka samu wuri ya zaunar da mama kan kujera mai zaman mutum biyu sannan ya zauna a gefen ta hannuwansu sarke da na juna yana kallon fuskar ta ya ce tom mama na ba ni labari da fara'a ta kalli fuskar shi ta fara furta Kalil, khalil yaro na Kalil! murmushi mata ya ce Mamana. sunan da kika saka min ne Khalil ko sunan yaron ki ne da sauri ta matsa dab da shi tana kara rike hannayen shi tace yaro na ne Khalil kar ka tafi kaji yar dariya yayi yace ba zai tafi ko ina ba mama na dama Khalid na zo nema yana ina Hannatu da ke bayan su tsaye tana kallon su ce tana kallon su tace yalla bai bai jima da fita ba ka shigo ya tafi gidan Alhaji ne juyawa ya kalle ta yace zai dawo yanzu ne girgiza kai ta ita ce ban sani ba gaskiya mai da duban shi yayi ga mama da ta tsare fuskar shi da idanu tana wani irin murmushi ganin kamar tana masa kallon mamaki sai kawai ya jawo hannayenta ya dora duka a kumatun shi ya ce kin gani mama ni ne da kaina ba gizo ba ne. da kyau ta sake tallabo kumatun shi ta jawo fuskar shi kusa da ita a nitse a sanye ta sumbaci goshinsa wanda ya bayar da sautin mut suna sake hada idanu kwalla ta gangaro mata